aka dama a an ci gaba ko ba ci gaba ba duk sun dawo da ba da muka buɗe makarantar mata aka yi ta bala'i ƙarshe sai aka bar matan yan bidiya sai ɗaukar ango sai dai a je ɗaukar amarya a zagi uwar ango a zagi uban miji tauri ya ce tauri tauri kike uwar miji da tauri tauri kike ƙarshe suka ga matan alu suna da ƴaƴan alu suna suna karatu aka ba matan yan bidiya ba a san sallah ba ba a san zakka ba ba ibada da aka sani tana sallah da jariri a baya tana za ku dashi na cilla mata fitsari kuma ya fara ya fara cin abinci ba jariri yana kwala kuka tana za ku dashi tana kai ishiru kuma sallah take in ta jijjiga ta jijjiga ya kala sallah ba ta wayo ta ce ga dan jak wai sallah take wata ma tana sallah tana girki har ta je kicin ta iza tukunya ta iza abin nan ta dandana ta ji gishiri ya ji ko bai ji ba sallah take ka ji hatsarin yar bidiya karshe suka ce billahi lazi mu ma mu bude karshe aka bude aka ci gaba da walmar maratu to an dai samu ci gaba to irin wayannan sunoni da kuka raya duk wanda ya aiki da su har kiyama ta tsaya kuna da ladan raya wayannan sunnonin malamai suka ce wannan shine wa naktubu ma mu wato ma qaddamu wa asarahum shine asarahum din idan kuma ka kirkiro wata bid'a kamar mutane da ita suka ci gaba da yin wannan bid'a duk wanda ya aiki da bid'a har kiyama ta tsaya duk zulumin da aka bashi kai ma sai an kawo maka mishi fasara ta uku da malamai suka ce wa naktubu ma qaddamu wa asarahum muna rubuta abin da suka gabatar da gurabun su idan ka tashi ka je masallaci kai sallah to za a rubuta ladar sallar gurabunka kuma shine duk takun da kai zuwa masallacin shine gurbin to shi ma Allah yana rubutawa za a baka lada akai wa naktubu ma qaddamu wa atharahum da me suka fassara wannan saboda me wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yan kabila banu salma gidansu yana nesa da masallaci sai suka ce za su hijira su dawo kusa da masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ji wannan labari nan take sai ya ce ya ku yan kabilar banu Salma bayan an yi sallah yana sanarwa na ji gidanku na nesa da masallaci za ku dawo daga masallaci to shawarar da nake baku ya bani salima diyarakum tuktabu asarukum diyarakum tuktabu asarakum ya ku ‘yan ƙabila banu salma ku ci gaba da zama a gidajenku kar ku hijira ku dawo kusa da masallaci duk gurabunku ana rubutawa duk taku ɗaya da kuka zuwa masallaci ana rubutawa malamai suka ce wannan shine wa naktubu ma qaddamu wa asarahum sallar da suka yi ma qaddamu tako da suka yi kowane taku asarahum duka an rubuta hadisi na biyu wato sabit yake cewa wata rana tafiya ta kama ni zamu je mu zuwa masallaci da ni da Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace da kafa muke takawa yace sai ina sauri ina sauri sai Anas dan Malik ya rike hannuna yace tafi a hankali ruwai da tafi a hankali cikin nazuwa ya ce bayan mun je mun yi sallah mun gama sai ya riƙe hannuna sai ya ce ka gani nan wata rana tafiya za mu je masallaci gari da zaidu ibn sabit zaidu ibn sabit wani matashi ne alarama mahaddacin alqur'ani mai girma shi yayin da annabi ke ba mala'ika jibrilu hadda ma shi yana wurin tare da shi ake ba da hadda yana saurarawa ya ce da muka za mu je masallaci da shi ina yin sauri sai ya rike ne ce in tafi a hankali ban san cewa Allah ya sa mala'iku suna kirga takun da muke yi ana rubuta mana ladabin mu tafi a hankali da wannan ne sai malamai suka fassara wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wayannan fassarori guda uku duka daidai ne saboda duka da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu aka yi su sai Allah ya ce wa kullu shay'in kowane abu a hasainahu mun kiyaye shi fi imamin mubi a cikin wani babban bayyanannen littafi malamai suka ce shine Allahul Mahfuz babu abin da ba a rubuta a cikin Allahul Mahfuz ba duk abin da zaka yi hatta wa'azin nan da muke yi an rubuta a Allahul Mahfuz duk wanda kaga ya zo an rubuta zai zo wanda bai zo ba an rubuta ba zai zo ba wanda ya zauna a ƙasa an rubuta a ƙasa zai zauna wanda ke kan kujera an rubuta wanda a tsaye zai ji wa'azin an rubuta wanda zai kawo talla an rubuta wanda zai dauka an rubuta an gode ya aure an rubuta yaushe zai aure ta an rubuta wani da za ta haihu an rubuta wa zai je daurin auren an rubuta ina ina zai samo kuri an rubuta cefane da yawo an rubuta wa kullu shay'in na hofi imamin mubin yaushe ka mutu an rubuta numfashi nawa ka yi an rubuta yanzu ko nawa ya saura oho watakila saura goma sha bakwai kaga kai sai kai oniwa max an taɓa zuwa ana wazi ana kabbara haka ashe wani numfashin ya kare ba sani yana kabbara mala'ika mutuwa ya zarara filin wazi ya koma filin sallar jana'iza amma dai ya cika yana aikin alkhairi Allah ka ba mu ikon cikawa muna ayyukan alkhairi to ku saurara ku je yanzu a bude kuma sabon shafin gwagwarmaya ku ce Allahu akbar me Allah madaukin sarki yace a gaba larama wadrib lahum مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون الله يتي يا من زن الله صلى الله عليه وسلم ما سود أوا دا سفد أدا وأز ما سكرنت دا أكيدا دا سفد ba su wani misali ko wa'annan za su ƙara ƙarfin gwiwa ko wa'ancan za su yi hankali wani misali za a ba ku saurara ku ci Allah maɗaukin sarki ya ce wa lahum masalan ashabal ƙarya ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam buga musu misalin ashabal ƙarya ma'abuta wata alƙarya mutanen wani gari wani gari ne wannan mafi yawan littattafan tafsiri sun ce shine garin Antakiya wannan gari na Antakiya shi ake magana akan sa musamman tafsirai da dama na magabata sun tafi akan wannan amma shehu malami ibnu kasir yake cewa akwai sake dubawa akan maganar garin garin Antakiya ne yace domin malaman tafsiri sun ce wa'annan manzanni annabi isa ne ya tura su duk da cewa zahiri na alkur'ani mai girma ya nuna manzannin allah ne to idan annabi isa ne ya tura su to da wuya ya zama garin andakiya ne saboda me saboda garin andakiya su ne wa'anda suka fara yin imani da annabi isa alaihi salam ba za su yi fada da manzanninsa ba ina fata an gane wannan menene dalilin da shehu malami ibnu kasir ya faɗa yake cewa shi yasa garuruwa guda hudu su ne garuruwan da kiristoci suka fi girmamawa a duniya gari na farko kudus me yasa suke kirga kudu saboda ana haka shi Annabi Isa alaihi salam gari na biyu an daqiya saboda su suka fara imani da Annabi Isa alaihi salam gari na uku Askandariya domin anan ne suka samu yin sulhu suka haɗu a wuri ɗaya gari na hudu wato shine Kustandaniya domin sarkin Kustandaniya na wannan lokacin babu wanda ya taimaka wajen yada addinin Kiristanci kamar shi wayannan garuruwa guda hudu Kiristoci suna girmama su saboda wannan ne yasa yace akwai sake dubawa akan garin Andakiya ne ko ba Andakiya bane to amma ko an ɗaƙiya ne ko ba an ɗaƙiya ba ba garin ke da muhimmanci ba darasin da ke cikin magana shi ne ke da muhimmanci Allah ya ce izja ahlul mursalun yayin da manzanni masu da'awa suka zo wannan gari sai ga wasu yan aika sun zo su isar da saƙon Allah sun kamo hanya sun zo garin Antakiya domin isar da da'awa domin isar da saƙon Allah kamar yadda ga malamai na sunna suna tashi suna zuwa gari gari ana shiga lungu da sako ana isar da saƙon Allah ana karantar da al'umma ana karantar da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda kuka ga masu da'awa na sunna sun shigo garin Sulaja haka suka shiga garin Antakiya dama idan zaka tafi da'awa to ka tafi da shirinka ko a dawo gida ko a yi tazarce zuwa aljanna in shahada ta samu a can dama ita ake nema idan kuma an dawo gida an sake dawowa da lada kuma sai a ƙara shan ɗamara a sake komawa ƙa'idar da'awa kenan shi yasa kuka idan muka fito da'awa in muna magana kan aqida ba daga kafa ba sauci Allah za a bi dole sai an bi Allah sai mun faɗa wallahi ba mai haɗa mu faɗa ko za ka yi kulikulin rakiya ko na zainabu da mu sai an fada Allah ya ce wa birib lahum masalan ashabal qarya iz ja'a al mursalu ku saurara ku ji yadda akai ku ji mai tsakanin gaskiya da ƙarya me ya faru a gaba alaramma in arsalna عليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون Allah ya ce na arsalna ilaihim usnaini yayin da muka aika musu wasu manzanni guda biyu wannan gari domin su yi dawa Allah ya ce to na bisalisin ubangiji ya san mutanen gari masu taurin kan tsiya ne akwai bukatan a ƙarawa wa'annan masu wa'azi guda biyu support a ƙara musu bakin Allah ya ce sai muka ƙarfafa su da wani na uku kenan yanzu manzanni sun zama guda nawa sun zama guda uku yanzu ga manzanni guda uku sun shigo garin za su yi da'awa malamai suka ce kamin su shigo cikin garin sun haɗu da wani bawan Allah mai yawan sadaka mai yawan taimakon talakawa ana ce masa Habibun Najjar kamin su shigo garin sun fara haɗuwa da shi suna masa wa'azi shi nan take sai ya karbi kalmar shahada sai ya musulunta yanzu ga su guda uku sun karaso cikin gari suna shiga cikin gari suka tara al'umma suka fara wazi. faƙalu sai suka ce inna ilaikum mursalun lalle mu manzanni ne zuwa gare ku da yake yanzu suka fara faɗin magana basu su ta ba suka ce inna ilaikum mursalu. lalle mu manzanni ne zuwa gare ku ba su yi wani ƙarfafa magana da wasu adawa da taukidi masu yawa ba to amma da suka faɗi wannan magana me mutanen gari suka faɗa da rama qalu ma antum illa basharun رسولا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ku ba kowa فاتي face mutane يا ذا ya za a ce mutane irinmu su zo su yi mana wazi dama matsalar shi yasa ko ina kuke gana rigima da ahlus sai ya ce yara ne a garin nan ba suka ta ba dan gidan malam wani bane ashe wai shi zai zo yau shine mai wazi wa ma mana an nasa an yuminu iz ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an kalu. me ya kawo matsalar duka illa an qalu abatha basharan rasula Allah ya ce duk mutanen da aka tura musu mai wa'azi abin da ya hana su imani shine a Asallahu basharan rasula Allah ya rasa wanda zai turo sai dai turo mutu. to wa suke so a turo musu mala'ika kowa wannan ba shine matsalar yara ne masu karancin shekaru ko kwanan na je wani wani nan yaro ina karanta a wata jarida wani tsoho yana maka wani fitinannen yaro daga fitinanne daga gombe wai yaro to na ji ni yaro ne hadisin da na ja ma yaro ne ba ayar da hadisi na ja ba ita ma ayar yarinya ce hadisin yaro ne to me alaƙar yarinta ta da abinda da na faɗa yin da na faɗa gaskiya ne don me ba za a aiki da shi ba da aka fara haifo ka kamin a haifo ne laifi na ne laifi na ne dattijo da aka fara haifo ka kamin a haife ni laifi na ne to don me ka hukunta da laifin da ba ba a duba abinda da na faɗa mana in gaskiya ne a riƙo da shi musabi ibn umair awwalu sufara'il islam the first islamic ambassador ambassador musulunci na farko da annabi ya tura daga makka zuwa madina wanda cikin shekara guda daya ba gidan ausu ko kazarat inda bai shiga da musulunci ba na girme shi dan shekararsa 28 a duniya idan annabi zai tura mai wazi dan shekara 28 ni da na fi 28 dan me ni in dai sakon annabi na kawo dan me ba za a karba ba kai sai suka ce ah, wa ma anzalar rahamanu min shay'in Allah mai rahama bai saukar da komai ba in antum illa takzibun ku dai kawai ƙarya kuke yi to yanzu an ƙaryata wa'annan manzanni akwai bukata su ƙara ƙarfafa maganar da suka faɗa me suka ce qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun kun ga dacewa suka inna ilaykum mursalun yanzu da aka ƙaryata su suka ƙarfafa suka ce rabbuna ubangijinmu ya'lamu yana sanin inna lalle mu ilaikum zuwa gare ku la lalle la mursalun manzani ne sai aka ƙara adawatu tauki a ciki to dakata su me suka faɗa mutanen garin a wannan lokaci قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا وما علينا To kun ji magana annabawan bata kare ba suka ce wa ma alaina kuma babu abin da ke kan mu illal balagul mubin sai dai mu isar da sako a bayyane. Kai ahli sunna sun isar da sako ko ba su isar ba. Mun bayyana sako ko ba mun bayyana ba. Mun karanta ayoyin alqur'ani ko ba mu karanta ba. Mun karanta da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba mu karanta ba. Mun ce ba a yi wa kowa sujada sai Allah ko ba mu faɗa ba. Mun ce bid'a a watsar da ita ko ba mu faɗa ba. Mun ce shirka a watsar da ita ko ba mu faɗa ba. mun ce a rike annabi Muhammad sunnar annabi Muhammad sunnar annabi Muhammad sunnar annabi Muhammad mun faɗa ko ba mu faɗa ba wa ma alaina illa albalagul mubin yanzu kuma dabara ta rage ga mai shiga rijiya ko ya shiga ta kafa ko ya alkafura ya rage nashi mu dai mun isar da sako baka isa dai ka je lahira ka ce baka je ba mun faɗa kaji mun gama namu wa ma alaina illa albalagul mubin to ku saurara ku ji mushirkai duk inda suke a duniya ku ji abin da suke sukar masu aƙida akan shi duk wayanda suka zo da aƙida mushirkan da za su samu sai sun soke su da wannan bari ku ji abin da suka faɗa qalu inna tatayyarna qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا بدر باكي مشركان wannan gari sai suka ce inna na biku. mu fa daga yanzu mun canfa ku kun san ma'anar na biku. duk bala'in da muka gani a gari mu ku kuka jawo shi in an rasa ruwan sama ku ne in aka yi mace mace ku ne annoba ku ne wa tattalin arzikin ƙasa ta, ku kuka jawo duk matsalar da aka samu ku ne tsadan masara ku tashin farashin kayayyaki ku sace-sace in sun yawa a gari ku ku ku dalla yan bidiya ba haka suke faɗa in zala ba wallahi da kunne na ji wani malami yana faɗa babban bala'in Najeriya ba waɗanda suka kawo shi sai 'yan izala da ƙasar nan tana cike da arziki da wadata kamin a samu masu zagin waliyai daga baya 'yan izala suka fito suka rinka zagin waliyai ba ji ba gani shi yasa Allah ya turo bala'i ruwa ba albarka tattalin arziki ya karye naira ta fadi abubuwa suka rikice Allah ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harabati saboda haka 'yan izala sun tsokano waliyan Allah yaƙi da kunne na narje wani malamin bidiyar da wa'azi yana cewa ana so a gyara Najeriya a bi yan izala gaba ɗaya a yayyanka masu zagin waliyai don duk bala'in Najeriya su suka kawo shi Allah sarki ƙwarya ƙwaryan arne daga baya ka faɗi wannan na gaban ka sun riga ka sun faɗi irin wa'annan ga annabawan Allah duk wanda ya zo da aƙida sai an gaya mashi haka kowa ya shi duk inda suke kai annabi Musa haka ya faru da shi kar ku dauka wai magana karama ce je ka cikin suratul arafi akwai inda Allah madaukin sarki ya mace magana ai baka isa ba sai ka kawo fa iza ja'alhum hasanatu qalu lana hadhihi الحسنة قالوا لنا هذه يوا يوا وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون Allah ya ce ku saurara ku ji mushrikan zamanin Annabi Musa Fa'iza idza Humul hasanatu duk sanda aka samu abu mai kyau mai daɗi walwala da arziki da gona ta kyau komai ya daidai Ƙalu sai su ce lana hazihi wannan saboda mu aka samu wa in tuzibhum sayyi'atun amma in bala'in annoba ya zo ko rashin ruwa ko fari ko talauci ko yunwa ko kare tattalin arziki ya dayyaru bi Musa wa mamahu sai su ce annabi Musa da waɗanda ke tare da shi masu zagin allolinmu sun suka jawo alloli suka yi fushi wannan bala'in ya sauka mushirkan yanzu sun yi kama da mushirkan annabi Musa ko ba su yi kama ba da zamanin annabi Musa a kar ka dauka zamanin annabi Musa kawai akai haka a abin da ya faru zamanin annabi Salihu kenan lokacin da ya zo da aqida su ma abin da suka ce masa kenan shi ya kawo bala'i a ƙasa qalu tayyarna bika wa biman ma'aka qalu tayyarna bika wa ولقد أرسلنا وإلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك قالوا طيرنا بك وبمن معك أه. قال طائركم عند يا إيغنغران يا إيغنغران kun ga mushrikan zamanin annabi salihu su ma ce masa suka ɗayyar na bi ka wabi mamma aka duk bala'in da ya sauka a ƙasar nan kai ka jawo shi da waɗanda ke tare da kai ku ne masu zagin alloli to me yanzu ba za su ce alloli ba domin jama'a za su gane sai a ce ku ne masu zagin shehunnai da waliyai amma fa su sujada ake musu kai mushrikan zamanin annabi muhammadu ma abinda suka faɗa kenan sallallahu alaihi wasallam Allah zama ba su aya a cikin suratul nisa'i Allah madaukin sarki ya ce wa in tasihum hasanatun yaqulu hazihi min indillah تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله تو وإن تصبهم سيئة فا وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك دك إلى أبو يكي قل كل من عند الله وإن متى رسولة بصيرك وا فما لها يفقهون حديثا Allah ya ce wa in tusibhum hasanatun idan abu mai kyau ya samu mushrikan Makka ya qulu hazihi min indillah sai su ce wannan daga wajen Allah ne wa in tusibhum sayyi'atun amma in wani bala'i ya same su wani abu mummuna ya same su ya qulu hazihi min indika sai su kai Muhammadu kai ka jawo wannan Allah ya ce kul faɗa musu kullum min indillah da mai daɗi da marar daɗi duka daga wajen Allah ne ahlus sunna kada ku yi mamaki ku ci gaba da hakuri. idan kuka ji an ce kuka jawo bala'i a ƙasa ku yi ta haƙuri ku dai ku yi ta da'awa ku yi ta wa'azi duk bala'in ƙasar nan waye jawo shi suwa suka jawo yawan satan yara suwa ke sa a sato yaro suwa ke sa a kawo kunnan yaro a hada lakani suwa ke ba barawo layar bata suwa ke ba da baru uwa uba suwa ke ba da daushe tsini suwa ke ba da kaudabara su suke wake ba barawo lakanin shiga gida ya sata su wake ba karuwa lakanin farin jini ta ci gaba da zina su wake sa a ɗauko uh, abin nan likabani daga makabarta su wake sa a yanko nonon mace su wake ba da lakani a hada da hanjin jariri su wake sa ana yanka kuliyoyi ana hada lakani kai suwa suka daure wa yan daudu gindi kai suwaye da Allah duk wayan aikace aikacen da na lissafa ahlus sunna ne ke yi suwa ke yi to kenan suwa suka kawo bala'i a ƙasa ahlus sunna ko yan bid'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shi yasa kalu inna tadayyarna biko suka ce la in tantahu idan ba ku daina wannan wa'azin ba lanarjumannakum za mu jefe ku wala yamassannakum minna azabun alim azaba mai radadi sai ta shafe ku daga wajen mu wallahi hazihi qa'idatun ila yawmil qiyamah in dai zaka yi wa'azi sai ka samu fitina daga wajen yan bid'a da Allah tunda ake wa'azi dan bid'a ya taba kafa minbari zai wa'azi muka je muka ce ba mu yadda ba ko muka je muka kawo hargitsi ko muka kawo tashin hankali sun taba gina masallaci muka tada rikici sun taba gina makaranta muka tada rikici mun taba wa wani malamin su hari mun taba yin ta'addanci akan wani malamin su mun taba ta'addanci akan masallacin su mun taba ta'addanci akan makarantar su to amma mu fa duk sanda za a yi wa'azi ka jo suna jijiyar wuya ba wanda ya isa ba za a yi ba musulmai ne masu wannan jijiyar ko ahli sunna yan bidiya ne ko ahli sunna sai yan bidiya ne ke wannan in ka ji an kai wani malami hari ba ahli sunna bane wallahi ba da daɗewa ba an gama rigimar boko haram malamai na jihar Kano suka je suka zauna da kwamishinan ilimi abin nan kwamishinan 'yan sanda a jihar Kano ana tattauna matsalar Boko Haram malamai duka na jihar Kano da na sunna da wa'inda ba na sunna ba to wani dan bid'a yana so ya zai ya alakanta yan boko haramun da ahlus sunna da yan izala sai ya ce wai su kan wayannan yan boko haramun din nan tare da suwa suke sai kwamishinan 'yan sanda ya ce su 'yan boko haramun duk duniya ba wa'inda suka tsana kamar 'yan izala da malaman izala ya ce amma ku sun ce ba ku da matsala sosai haka kun ɗan ko kun taba sun kai wani malamin malamin a hari sai malaman wa to daga nan sai ya fara rarraba ido sai ya ji ashe abun cikin aljihun shi yake ya ce wayanda suka fi kowa tsana gwamnati gwamnatin ma mu samun yan sanda jami'an tsaro masu sa kaki duk masu sa kaki a gwamnati ko dan sanda ko soja ko mobile ko custom ko immigration in dai kana sa kaki yace bayan gwamnati da jami'anta wayanda suka fi kowa tsana su ne malaman izala malaman ahlus sunna dan duk malaman da suka yi liz za su kashe malaman ahlus sunna ne ba dan bid'a ko kwara daya ce saboda su ba matsala bane za mu ce ta tadda mu je mu duk malamin da kuka ji yan shi'a za su kai hari malamin suna ne ba za ka taba jin sun kai wani bid'a ba ruwan su da shi saboda me suwa ake fitina duk wanda zai ƙi gaskiya da ku zai fada ce za ku ga an muku taron dangi sai dai Allah yana tare da ku yanzu jama'a da suka taru a wurin nan in gwamnatin Neja na so ta tara su sai ta kashe miliyan 50 miliyan 100 ba ta tara su ba nawa aka ba ku ka taru ana wa aka ba sisi duk yan agajin nan nawa aka ba ku malaman nan nawa aka ba su duk taron nan wa aka ba naira ɗaya zo me aka ce kawai ya kaumana wato ya ku mutanen mu ajibu da'iyan la ku an mai kiran Allah kawai kowa ya bulbulo ya kamo hanyar jin kiran Allah sunna kadai ke da wannan akwai wani yayi gwamna da yanzu sanata ne tsohon gwamnan jihar Yobe Bukar Abba Ibrahim mun yi wa'azin ƙasa a jama'are wasu daga cikin ku sun halarta lanci ne aka yi na ginin masallaci da makaranta ya zo sai aka hau da shi kan mimbari zai yi jawabi sai ce to ni dai kun ganni ba dan izala ba ne ni dai musulmi ne kawai ya ce to amma ku yi izala kuna burge ni ta wurare da yawa kuna da organization and hierarchy tun daga national hospital har local government kullum kuna shirya wa'azi ana gina masallatai da makarantu ya ce amma mu 'yan gargajiya wannan ba mu iya ba ba mu yi ga shahida shahidu min ahaliha akan bani. yanzu haka yana nan da rai bai mutu ba yana nan da rai shi bai mutu ba kuma akwai kasa din yana nan yana sanata yanzu ba da dadewa ba daga wa'azin ne na wuce kasar Cote d'Ivoire da sauran kasashen Afirka ya ce ku kullum za ku yi organizing a yi wa'azi a karantar da jama'a a masallatai a gina makarantu ya ce amma mu ‘yan gargajiya mu da irin wannan tsarin ba mu iya ba mu babu ruwanmu da irin wannan mu mu mu mu mu dai zamanan <laughs> Allah ka gafarta mana to shi yasa ‘yan bid'a dole sai sun yi faɗa da ku sun nemi azabtar da ku amma ku yi haƙuri ku koma ga Allah to me faru a wannan lokaci قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون قالوا سي أنما أنزك دائركم معكم wannan fa canfi da kuka yi tare da ku yake duk bala'in da ya ku kuka jawo shi ba mu muka jawo shi ba <laughs> suwa suka jawo shi yace ku kuka jawo shi ku ga abin sai ka ce a Najeriya aka saukar da ayar ku da kuke cewa yan izala ne suka jawo bala'i a ƙasa ku kuka jawo ku ke sa ana yanke jarirai ana haɗa lakani ku ke ba da lakani ku ce a kawo kunnan mutum ku ke ba da laya ku ce da fatar farjin mace za a rufa ta ku ke sa ana yanko nonon mata ku ke sa ana zina da mahaukata cewa yan dan majalisa zai ci zaɓe idan ya zina da mahaukaciya ku ke sa ya zina da mahaukaciya ku ce za a yi kuɗi ku ke sa mutane na luwaɗi har a masallatayya ku ke sa ana zina har da gawa duk bala'in da kuka ne ku kuka jawo ku kuka jawo ɗayiru ku ba ku ku ba ƙalu ku ma ku a in zikirtu suka ce daga an muku wazi an ce abi Allah kaɗai ta Allah da bauta kar a bauta kowa sai Allah sai ku ce mun kawo bala'i a cikin ƙasa ku da kuka haɗa Allah da abin bauta kuka yi wa Allah kishiya kuna zama kan ƙasar Allah kuna cin abincin Allah kuna shan ruwan Allah kuna shakan iskar Allah kuna zaune a duniyar da Allah ya halitta kuma kuna bauta wa wani Allah ba ku jawo bala'i ba sai da mu da muka ce a kaɗaita Allah da bauta da'irukum ma'akum a in zikirtum daga mun muku azi bal antum qaumun mujrimun ku dai mutane ne me musrifin ku dai mutane masu shishigi masu kasassaba masu wuce gona da iri da annabawan Allah suka gaya musu kenan kai ai وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين nan take mutanen gari sai suka ji wa'azi yayi zafi suka ce ba za su yi hakuri ba maganin annabawan nan kawai a kashe su gaba daya kamin a fara auka musu wannan da ya musulunta wanda suka musuluntar kamin su shigo cikin gari ya ji labari wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a daga can gefen gari sai ga wani mutum ya zo yas'a yana sauri yana isuwa kala sai ya ce ya qaumi tabi'ul mursalin ya ku mutane na ku bi manzanni kaji alu yanzu nan ya karbi aqida har ya zama mai wa'azi ya fara isa da sakon Allah kai suna jin wannan magana sai ya sake ce musu mai itabi'u itabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun yace itabi'u ku bi man la yas'alukum ajra wanda bai neman wata lada a wajen ku wayannan annaba da ke musu ko azi ba sa neman komai a wajen ku da Allah ahlus sunna da muka je da'awa me malaman ahlus sunna suke cewa ku ba su saboda sun muku azi hal yas'aluna ajra yanzu taron mun nan gurin yadda aka taru da malamin bid'a ne kamin a tashi sai ya fito da wata laya ce to ga wata kaudabara ko daushe tsini ko baru uwa uba kaji matsiyaci kuma zai hada da ciwa-ciwa ko kuma ya ce ‘yan izalin gari su sun sa shi a kotu lauyoyi da alƙalai sun ce sai an kawo dubu mai tan da hamsin sai kaji ji dai wata damfara ta shigo ba za a yi wazi a tashi ba ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun kuma su masu shiryarwa ne suna shiryar da ku zuwa hanyar Allah yana faɗin wannan magana sai suka ce a kai da muke gani namu kai ma kayan imani ne wata ansa ya basu a wannan lokaci أعبد الذي wa وإليه ترجعون ya ce wa maliya mai ke gare ni la da lazi faɗa da ni ba zan bauta wa Allah da ya kago halitta ta bai halice ni wa ilaihi turja'un kamar yadda zan koma zuwa gare shi kuma gaba ɗayan ku zuwa gare shi za su koma suka ce a ka rike Allah to allolin mu fa ku zai matsalar da ke faruwa kenan da an zo za a yi magana sai ka ji wani ya zo yana ta jan ido yana cewa to mun ji a ce Allah shi kaɗai Allah kaɗai to to to to su shehu fa da su rariyallahu anhu to ka rika allahu anhu mun bar maka mu Allah ya ishe mu <laughs> Allah ka gafarta mana to to sauran allolin mu fa sai ce a takizu min dunihi a atakhibu min dunihi alihan in yuridini rahmanu in yuridini rahmanu bi dhurrin la tughni شفاعتهم شيئا ولا ينقذون يتي أتكز من دونه الهه ينزل لك وني أبو بوتا با الله با وني أبو بوتا كوما باين الله wanda in yuridni rahmanu bi durrin in Allah mai rahama ya nufe ni da wata cutarwa la tuguni anni shafa'atuhum shay'a ce tansu ba zai amfani da komai ba wala yunqizuna ba za su iya tsere da ni ba wallahi duk waɗannan da kuka rike ba Allah ba ce tansu bai iya amfani da ku da komai ba su iya tsallakar da ku da azabar Allah ka ji da Allah wa'azin nan sai wa'azin Qur'ani da ake karanta sai ka ji kamar malami izara ne akan mimbar yake karanta ayo a attakizu min dunihi aliha in yuridni rahamanu rahmanu bi dhurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'a kun san su sun ce ko lahira wa ta'ala ya sa su aljihun shehu ko a lahira ko ina shehun zai samu rigar ban sani ba Muhammadu al-Bakari cewa in ka karanta salatul fati in baka shiga aljanna ba a lahira ka ci kwalashi to tambaya ina zai samu rigar ba yau ya maka ba sannan ribibin nan na kiyama ina za ka ganshi in ridinin rahmanu bi dhurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'an wala yunqidhu ko a duniya wallahi ba su yi amfana da kai wani yaro ya yi tuntube zai fadi ya ce shehu kuma sai ya fadi akwai wata tsohuwa a kusa ta ce Allah sarki yaro ka rinka hadawa da bello ka ce shehu da bello na ce ba da bello ya hada ba ko da isan kwari autan shehu ya haɗa sai ya je ƙasa me yasa ke gaya musu alarama inni idan lafi dalalin mubin yace in na rike wayannan abubuwan bauta koma bayan Allah yo idan lafi dalalin mubin na zama cikin mata bayyana ne ke yazo wannan masu yawa za su wai shehu yazo ya sauka a Kano a Kano fa wai ka zo daga Senegal kai kana wawa yau wai ka tsaya cikin mutane wa man yuhibbuni wa man yarani في جنة الكلد بلا بهتان إذ أنني خليفة التجاني يحبني بلا تواني لمحبة السيد الأدنان wai shehun ya ce wai man yuhibbuni wai da wanda ya ganshi wa man yarani da wanda ya taba wai wa man yuhibbuni da wanda ke son sa wa man yarani da wanda ya taba ganin shi wai kawai ka so shi ko ka ganshi wai fi jannatul kulli wa inna yan aljanna ne suna cikin aljanna da wama kaji takarci da Allah ta shi kama sai ya ce bila buhutani ba fa ƙarya nake ba to wai ce ƙarya kake yanzu Allah ka rike wannan ka zama cikin bata ko baka zama bata ba kai ya ce inni izan lafi dalalin mubi bayan ya faɗi wannan sai ga wannan bawan Allah sai waiwa yana kallon nan manzanni me yake faɗa a lokaci inni ni bi rabbikum amantu bi rabbikum fasma'u sai kalli nan manzanni yace musu inni amantu bi rabbikum ga mutanen garin su suna kallo ni na yi imani da ubangijinku fasma'uni ku saurari abin da na faɗa ku kafa mun shaida a gaban Allah ranar tashin alkiyama na yi imani da ubangijinku ai mutanen wannan gari suna jin wannan labari nan take suka auka masa wasu malamai suka ce sun yi ta jifa shi da dutse ne har sai da ya mutu wasu malamai suka ce sun kama shi suka rinka taka shi sai da kayan cikin sai fito ta bakinsa da duburarsa sai da ya mutu amma kun san me ya faru idan ka kashe mai wa'azi ka taimake shi ka sama masa shirkat na zuwa aljanna suna kashe shi sai Allah ya wata magana me Allah ya ce a wannan lokaci da ya je aljanna me ya ce wani Allah madaukin sarki ya gaya masa ƙara gaya musu. Ma ghafara li rabbi wa ja'alani min Karama mai tawa kila da kun ina? Ila dukhulil janna. Ila da kun ina? ƙila da kulu ayin? Ila dukhulil janna. Da ya shiga ya more me ce? Qala ya laita A takbir. التكبير التكبير التكبير kai in ka kashe mai wa'azi ka taimake shi ba asara akai ba Allah ka ji kan Sheikh Jafar Mahmud Adam kan muna fata Allah ka sa shi ma an gaya masa irin wannan magana dan ba ya musu sata bane ba bai taka ba bai zubra ba bai yi komi ba ya sun kashe shi ne kawai saboda ya ce Allah ne ubangijinsa wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz suna kashe habibun najari Allah ya ce kila da kulul janna Allah ya ce ta zarce straightforward ba bata lokaci kai tsaye tafi aljanna in ji Allah duk wanda aka kashe saboda da'awa saboda isas da sakon Allah ana kashe shi kalmar da Allah yake gaya masa kenan udkhulul janna Allah ka sa mu mutu akan wannan hanya mu ma a ce mana udkhulul janna kai wannan mutumi da ya ga irin girmamawa da Allah ya masa da aljanna da masha Allahu da da da buɗe bakinsa ƙala sai ya ce ya laita ƙaumi ya alamu ina ma a ce mutane na sun sani ya musu wa'azi yana da rai ya mutu ma bai daina musu wa'azi ba har yanzu so yake su shiru bi ma gafara li rabbi ina ma a ce sun san irin gafarar da ubangiji ya mu waje alani min al ne ya sanya ni cikin manyan masu daraja masu girma ga ni cikin maɗaukaka a aljanna ashe mutuwa akan hanyar da'awa ba asara ne ya ku malaman ahlus suna kada ku ji tsoron mutu akan wannan hanya ku mutu akan wannan hanya ɗaukaka ce kun samu rayuwa ta har abada zuwa aljanna Allah ka gafarta mana to tambaya nan guri shine alaramma su wa'annan da suka kashe wannan bai wa'azi to su sun zauna lafiya a faɗa musu ya Allah ya da su wa ma anzalna ala qaumihi Allah وما da muka tashi يشهد da wannan al'umma da suka kashe mai wa'azi. Wa ma أنزلنا على قومه min بعده min جند min sama. ba wai runduna ta mala'iku muka sauko daga sama ta, halaka su ba a'a ba su kai ba ba su kai sai an saukar da mala'iku su kananan arna ne just a zero behind a decimal point ba su kai saboda su Allah ya saukar da mala'iku bai ji Allah Allah ya ce wa ma kunna munzilin ce don mu kashe kananan arna irin in ji Allah ba sai mun saukar da mala'iku ba buƙatar wannan kun san abin da ya faru mala'ika ƙwara ɗaya tallintal aka saya musu tsawa faɗa musu abin da ya faru in kana كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون Allah ya ce in kanar da muka tashi halakar da su babu abin da ya faru illa sai Fate tsawa guda ɗaya tsawa guda ɗaya Allah ya aiko musu fa'iza fa'izahum khamiduna sai ga su matattu kamar an kwarara wuta trela guda ta ruwa aka malala wuta yadda za ta mutu ɗif haka Allah ya kashe su ɗif a wannan lokaci an gaba da su masu kashe mai wa'azi ku jira ku ga ƙarshen ku Allah ba zai ku ba sai ya gama da ku masu wa'azi ku cije ku ita wa'azi in an gane lada in an kore ku daga ƙasa kun tafi da'awa in an sa ku kurkuku kun shiga itikafi in an kashe ku ta zarce zuwa aljanna walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lakum wa annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa tathbita Allah zai mutanen sulajan su aiki da wazi atainahum min me Allah zai kara musu da shi kitamuhu mis Kitamuhu mis wa fi zalika wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun subhanaka allahumma anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu wa rahmatullahi wa Allah ya saka malam da alkhairi